saurare barkanmu da warhaka barkanmu da sake saduwa a wannan ranar a cikin wani sabon shirin namu na muhawarar studio kalangu wanda ni rake arimi ke gabatar muku da shi a yau muhawarar tamu ta mai da hankali ne kan kyaututtukan da matasa ke bayarwa ga masoyansu a cikin watan ramadan asalinsa da kuma matsalolinsa ranar talata goma sha uku ga watan april na shekarar dubu biyu da da ashirin ɗaya ne aka soma watan ramadan cewa da azumi da kuma ibada ga musulmai lokaci ne da musulmai ba su ci ba su sha ga wasu kuma ba su shan sigari ko kuma yin jima'i wannan kuma daga wayewar gari cewa asuba har zuwa haduwar rana lokacin bude baki a wannan lokacin musulmai masu aminci suna ninka ayyukan sadaka da kuma kyaututtuka ga al'umma da dama da dai sauransu ana kuma lura da wa'annan ayyukan alheri a tsakanin matasa marasa aure wa'anda ke bai baiwa 'yan mata sukari ko kuma su kai wa surkansu a farkon watan Ramadan. kuma a ƙarshen watan ramadan akwai wasu waɗanda suke ganin tilas ne su saya wa 'yan matansu tufafin sallah wanda rashin yin wannan aikin yakan iya haifar da lalacewar wata alaƙa ko kuma in ce wasu alaƙa don haka a cikin wani hali ne matasa suka yi marhaba da wannan watan Ramadan na shekarar 2021 menene mahimmancin bayar da sukari da sutura a cikin watan Ramadan ta yaya matasa suke yaba wa'annan ayyukan menene tasirin zamantakewar wa'annan ayyukan da matasa suka lura da su a cikin watan Ramadan domin samun amsoshin dukkan wa'annan tambayoyi ne muka gayyaci Dr. Mustapha Ahmadu malami ne na addinin Islama barka malam Haka ne kuma muna tare da Isufu Emu da eh, shugaban Jaspora ɗalibai na jihar Agades kuma ɗan gwagwarmaya ne a tawaya. Barka Malam Isufu. Barka A nan kuma muna tare da Muhammadu Alasan Bello ɗalibi ne na fannin ilimin halayyar ɗan Adam. Barka. Barka. Muna tare da kuma Usaini Lamu Khadijatu 'yar ƙungiyar muryar 'yan mata matasa. malama khadijatu barka baki muna muku godiya da amsa kira da kuka yi malam isuf kuna tare da mu muna so ku haɗa muna a wani yanayi ne na zamantakewar tattalin arziki matasan nijar suka tarbi wannan watan ramadan a wannan shekarar. Assalamu alaikum. Mun tarbi wannan azumin Ramadan cikin yanayin zahiri Mhm. kasancewa ya faɗo cikin wata abril kuma wata ne mai zai mhm. kuma wurin matasa ya faɗo game da rashin aiki mhm. sannan kuma ga wannan cuta ta corona da ta addabi duniya kun ga yanayin da azumi ya same mu cikin shi wannan shekara Allah za mu dawo gare ku insha Allah malama Khadijatu ko za ku haɗe mana a wani yanayi matasa suka tarbi wannan azumin yanda isuf ya gani ne watan abril kowa ya san da wata ne mai zahi kuma eh, yau da aka ware azumin ma wajen kwana goma sha uku ko mhm. na watan aka ware azumin watan april ba Idan mhm. a wannan lokaci mutane da dama wanda suke da salar sun ci sun ci kudinsu kenan da zahi da kuma rashin kudi sai da in ce watan nan ta Allah ce <laughs> dole ne sai an yi mai sai ba fashi ba da lasar dawo gare ku malam eh, muhammadu a wani yanayi ne a matsayin ku na matasa ko ka tarbi watan azumi kun ji dai sauran matasa yadda suka ce mm, to assalamu alaikum abin da zan cewa daga farko mhm. sai dai mu gode ma wanga studio da ya gayyato mu saboda mu tattauna bisa abubuwan da shahin mu matasa mhm. lalle kuma yanda sauran abokai suka ce ne wannan wata mun tarbe shi cikin yanayi na zahi da kuma yanayi na rashin aiki na matasa da kuma bai kamata mu manta ba da matsalolin eh, eh, tashin hankali da ƙasa take cikin shi tun da an ce matasa Nijar ya shahai ko ina da ko ina kenan an shigo shi azumi wanga kuma cikin matsalolin tashin hankali insha Allah. Eh ustaz kun ji dai da matasan saka faɗa kamar dai an tarbi dai watan azumi da wani hali a wajen ku bangare yaya aka tarbi watan azumi أعوذ billahi من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على watan azumi alhamdulillah eh, a lalle shi abinda ake cewa farilla in ya to abu wajibi ne mhm. to ko akwai matsala ba a kiranta mhm, mhm, ana maida ta kama eh, ta danganta da tahiyar da shi wannan azumin kenan abubuwan da suke a musulunci sai mu ce kowace rana tana kama da aluwata abu ne wanda yake gaskiya abin da suka faɗi gaskiya ne akwai zahi eh, yana sa mutum ya sare don fara farin azumin nan wa'ansu da dama sun sare suna cewa kaka za su ci kowane garin zahi ko babu azumi ma ya ka kare bale da azumi mutane da dama sun sare kuma ya zamanto abubuwan da suke shi azumi ana son ka fara shi cikin nutsuwa min nutsuwa kamar baka da wani tunani ya zane kaza ina zani samu kaza wannan ba a son shi azumi ana son shi ka fara shi cikin nutsuwa cikin takaitaccen halin da za maka eh, za baka karhin isar da shi to don eh, abubuwan da suke abinda lokaci ka da shi ne ake aiki amma alhamdulillah duk da wannan allah ya ribi kukan mutane har yanzu dai wannan abun bai hana wani daga cikin mu bayan azumin shi kuma bai kawo cikas ba mhm. kamar ina nihin ni ina zuwa cikin masallatin ne eh, tsananin zahin da ake ko babu azumi muna ganin mutane na faduwa mhm. kamar masallacin juma'a ko sallah azhar mutane na faduwa to wannan gamin ni dai duka cikin masallacin da ta yi banga wanda ya faɗi ba mhm. sai a ce an gode ma Allah zahin nan Allah mai da shi sanyi ta wani fannin duka da dai koce-kocen mutane dai ya zo dai da sauki ya zo da sauki ikon Allah kenan mm, mm. a kasar nijar ya zama ruwan dare ga magari ga matasa su sayi sukari da sauran abinci galibi ne don ba da gudunmosu a cikin watan Ramadan kuma wannan aikin sadaka ya fi yawa tsakanin matasa marasa aure da ke kaiwa budurowinsu ko kuma surukansu taimako musamman ma a jajibirin karshen watan Ramadana inda ya zama ruwan dare ga magari ga matasa ganin suna sayan zanen kayan sallah da ya dace ga masoyansu ustaz menene ma'anar yin kayan sallah ko kuma kai sukari shi dai wannan eh, kama eh, ayyuka da mutane suke yi mhm. su kun zancen matasa mhm. wanda yadda na gane kama babu wani alaka ta almi tsakanin su da dai tana yiwa ana da niyya a yi ne mhm. don ku wannan sukarin da suke bada ko ko tawafi da suke yi kamar eh, tayi ne don a san suna nan kuma suna kamna wannan wadda suke kai makin da babba kamna takan yi ma ta kai su ga almi to shi wannan abun a gaskiya baya da wani eh, asiri cikin addinin musulunci illa kurum abubuwa ne wanda suke addini ya gansu amma bai hani ba bai ce komai saman su ba abubuwa ne wanda suke mutum yana da halin shi wanda yake iya ya kwatanta abin da yake shi cikin shi danganci da shi ko eh, eh, ka gwada murna ka daɗin ka da kake ji gare ta ko ka kwatanta mutane eh, zuwan da nake wajen wance zuwa ne mai muhimmanci ga nihina don akwai abubuwa da irin wannan to kin ji a takaice dai abin da nake iya game da wannan abu to madalla za mu dawo gare ku to madalla kahin mu ci gaba za mu saurari wasu matasa da muka saurara a game da wannan al'amarin na azumi Na kai ma budurwata sukari ya zama al'ada gare mu. Ta fahimci cewa ina matukar ƙaunarta. Wannan hulɗa ce da muka girka bisa gaskiya. Al'ada ce a gare mu ya kamata a girmama ta. Ni dai na samu sikari na azumi. Masoyina ya ka mini kuma na ji daɗi wanga kyautan da ya yi mini saboda yana da muhimmanci. Kyautan da ya ka mini gaskiya ni na ji daɗin shi. Amfanin abin shine karfafa alaƙa da ke akwai tuntuni. Sannan akan samu akasin haka idan ba a kai sukari ba soyayya tana iya rancaɓewa misali idan yarinya tana jira ka kai mata sukari sai ba kai mata ba to akan iya samun matsala tsakanin masoyan biyu a ɗaya ɓangare kuma idan yarinyar a bikiyarta aka kawo mata sukari ita kuma ba a kawo mata ba wannan ma za a iya samun matsala. ya Tuma da labaran Yusuf kuna tare da mu ko? ina tare da ku to kun ji dai abin da muka saurara me za ku ce a kan yanayin garin ne kun sa abin akwai hali waɗansu na da hali waɗansu ba su da hali mhm. yana abin da muke iya ganewa ne wannan yana faruwa ga ko ina. Mhm, mhm. to zan dawo gare ku hajiya khadija me za ku ce a game da abin da muka saurara na yanzu eh, ra'ayoyin matasa akan kai sukari to haka ne yadda isuf ya yi ne da zu ba hali guda gare mu mu duka ba kenan in bello ya kai ba shi ne zai sa wani a kawo mu kenan kowa da halin shi kuma yanzu a halin da muke ciki ba wani makami gare mu wanda za sa a kawo maka ko ka kai ka kai ma wani mhm. kuma dai yanda suka gayi ne e, mu matasan yanzu ba ma mu da kanmu ne matsalar mhm. cewa ba a kamun suikar ba ko ni ban kai ba a'a mutane wanda suke zama tare da mu ko in an kama abikiya ta sukari ba a kamin ba mhm. zaman mu za ta ba mu shin dadin zama tare dinda ni gani nake babu abin da tafi ni mimi yasa aka kama ta mhm, mhm. ni ban kama ba kama ba sai wannan ta sa wada tsakanina da sarmayina abin da bai te ka ba kun gani kenan wa'annan abubuwa ne da kamata ba ni cewa mu dangana sama su me ya kamata ne mu mai da hankalinmu sama yadda muke yi muna kai wa eh, samari suna kayawo mata su mm-hmm. sukari ko kudin kayan sallah mm-hmm. zan dawo gare ku insha Allah malam bello me za ku ce a game da sautin da muka saurara yanzu lallai abin da zani cewa ni waje na ciwon ga zancen kan sukari ko kuma zancen kayan sallah mm-hmm. abu ne wanda kai namiji kai kanka in kana da hali kana jin daɗi a ce wadda kake so ka kai mashi mm-hmm. me sai ya zamanto muna cikin yanayin rayuwa wanda akwai abubuwan da suke iya canza mutum niyya mm-hmm. kamar jama'a tare da jama'a mm-hmm. yana iya canza mutum niyya har ya zamanto su 'yan matan ba su iya su gane da cewa idan sarmayinsu bai da ba tilas ba ne tun tunda abin kamar ganin dama ne mhm. kana yi ma yarinya kyauta ne saboda ta gane da lalle kana son ta mhm. yannan kuma mutanen gidansu su gane eh kana nan kuma kai kana so ka ɗauki a gidansu ka arme ta mhm. don saboda shine ake irin waanga abubuwa na kayan sallah na sikir mai sai zaman to yanzu abubuwa sun fara canzawa kuma sun fara canza al'amarinsu zan dawo gare ku inshallah malam me za ku ce a game da sautin da muka saurara yanzu eh, lalle wanda suka yi magana na saurari sosai kuma mm. abin da suka faɗi Eh, daidai ne shi abin da ya kamata mutane su gane eh, wannan wata ne wanda yake ko babu komi allah ya yi umarni addinin musulunci ya yi umarni a dawa majuna a majuna kyauta a majuna sadaka a majuna eh, taimako yadda za samu yadda kai kake da halin ka azumin ka da kyau su masu samu hali haka na ɗaya kenan na biyu kuma ko da ta ce kamar an kama ta shi ta gode kamar ya zamanto cikin al'ada ce to wannan al'ada kamar in ya zamanto a wanda suke iya su shi cikin kamar alamu ne za ka gwada ga alamuna na na bawance na bawance zancen almi kuma ta wannan fannin ne wasu uwaye suke gane ke a wanga niyyar shi almi to akwai kuma wata niyya daban wadda za ka kawo shi dan shi shi kuma wannan akwai shi mai wannan kuma ba batun alme ba ne mhm. abinda dai za iya cewa dangance da wani da sautin da muka sha a kiyaye saboda shi ita mace abinda gare ta wanda yake Allah ba ta babban arziki ne wanda eh, annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa rifqan lil qawarir sai tare a yi kokowa a yi taka tsantsan ka yi duk abin da za ka yi macen nan gatta rasa wani abu ko gatta haɗo ko gatta abin nan kamar vitir ne ga ya je haɗo ya kare mhm. kamar ka tattalin ta da kowane hali mhm. to su sa a kansu ke wannan ba abubuwan da ake eh, ake canzawa da suka yi ko kan sallah ya yi nan mhm. ya kamata su sa bisa kan in sun yi wannan wato suna nihin suna da nihin su zamana zama na dindindin da wani mutumin ba na lokacin azumi kaɗai ba a'a ba wai lokacin azumi kaɗai ba ne ke amina wannan ne kamata don ku in suka yi wannan su 'yan matan kin ga sun gyara sun gode ma Allah kira da musu da kyawun da ba su da halittar da musu kuma sun tabbatar da halittar nan tasu mai tsada ce ba a samun ta eh, da wasa-wasa. Tabbas. Don haka ne ake son mutane su gane wannan abin. ya zamanto a bambanta kyauta ta fisabillahi ta gaskiya ta dindindin da kyauta wadda yake kamar in ba da alamu in ce to ga sun yi ni ina da niyya in ɗauki wagga a zaman matata mhm, mhm, mhm. Eh, akwai bambanci akwai bambanci mm. zan dawo gare ku insha Allah malam bello menene tasirin wannan aikin na kai sukari to kun san shi yanayin rayuwar duniya ya kamata matasa su gane cewa duk abin da za ka yi kai kanka kama ka tambi kanka eske saman hanya gaskiya ne na yi shi ko kuma na yi shi ne don a yaba ni to sai zaman to yanzu mun tsinci kanmu cikin rayuwa wadda mutane ba su son ka suna so a yaba su mai abin da za su yi ba suna yin shi bane tsakani da Allah duk kuma abu wanda ya zama to za a yi shi ba tsakani da Allah bane abu ne wanda baya jimawa saboda shi akwai waɗanda suke wannan kyauta suna nan ne mai amma ba su nan nikenin suna nan ba su nuna suna yin kyautan ne saboda su sa uwayen yara ko kuma su sa yarinya ta san da kamar tana son su me an ka bi hanyar gaskiya aka tsaya aka yi kwankwanto za a gane wannan kyauta kama akwai wani abu bayan ta akwai wani mugun nufi wajen shi ta yaudara mhm. saboda ba kowa ba ke yin wannan kyauta saboda eh, yana so tsakanin da Allah mahi yawanci yanzu mutane ba harkar gaskiya suke so ba suna yin abubuwa ne kamai saboda su bata ma sauran jama'a suna ko kuma saboda su an sa su yi shi mai a realite ba cikin son son su ne suke mhm, shi mhm, mhm, zan dawo gare ku insha Allah malama Khadija eh me zai iya tabbatar da rashin gamsuwar 'yan mata ta yaya za a iya ganewa in ba a ka miki sukari ba ya miki ciwo to ni a wani sai na gai sai kin gai in ban kai ba wa zai san ko an kamun ko ba kamun ba yanzu duk abin da ke lalata mu shine na ga wacce ta yi ni ma sai na yi sai na yi ba mhm. yanda ustaz ya gayi ne da zu mhm. wallahi akwai wasu an mata dan kawai dan an ce an kama wata ko ya za ta yi ko mhm. ba da kanta za ta yi dan ta samu a ce ita ma an kama ta wannan sai ta yi kuna ina za ta kai mu to zan dawo gare ku insha Allah Malam Isuf kuna tare da mu? Kuna tare da su. To madalla yaya samari suke ji idan suna ganin akwai matsala na kasa cika wannan burin cewa na kasa kai wa 'yan matansu sukari? To guda ko guda cikin biyu ne. Mhm. Akwai waɗanda suke bacewa. <laughs> bacewa kamar kaka. Bacewa kwata-kwata sallah ta kusa baya sukari ba kayan sallah sai a doke a kashe waya. Eh. Ko kuma a yi bloken lambar yariya ko kuma a bar bin titin siyariyar asha to kuma akwai masu hankali masu kokar yin dialog su sadira a tattauna tsakanin shi da shi da mhm. yariyar a samu mhm. a samu solution a ga mhm. yadda ya kamata a yi lokaci ya yi ban da kudi amma ga shi. to wani bi kuma yan matan abba za su gane haka mm. saboda akwai maza masu kokarin kwatanta ma yan mata da lokaci ya zo amma ban da kuɗi saboda yanayi kaza. to ita 'yan matan in ta ga 'yan ma a abokanta mhm. sai ta ce kawai ya kasa ne ko ya kiya mm. to daga haka nan ma rigima na zuwa har ta zo ta dan ba ta soyayya asha ba ta ganiya da babu mm, shi yasa waɗansu da ba su rigima ba cewa masu sai bayan sallah su dawo. <laughs> To zan dawo gare ku insha Allah. To madalla malama Khadija a matsayin ki na matashiya kin ji dai dazu Isufu ya ce wasu samari in busu da kuɗin kai sukari ko kuma kayan sallah sukan bacewa. A cikin zancen shi ya ce in azumi ya wuce sai a dawo irin wannan in an yi miki ya za ki karɓi mutumin. ni ma bar sai wata ya dawo sai in ta nemo shi da kaina. Kai. Ba saboda sukari nake san shi ba. Mhm, mhm. Ina son shi ne. ba ni ma bari ne ya samu dama da zai ta yi yadda bello ya gayi ne da zu in ana tattauna tare da shuna ana samun hanya ga ka na fara gani azumi ya kwara kusowa ka fara da sai kuma na san alhalin da ka ce ciki baka da abin ga na kamin shukar ne halin kamin shukar ne hali zan gwada maka da cewar ba su da shukar ne ke son ka ba kenan ka zamna mu yi zaman mu azumin wata guda ne kenan dan mi saboda abin da bai kai bai kawo ba mhm. za ni da ko in bar in dai ka ta na ka dawo baka ji ba wallahi bayan wata azumi ka ka dawo da san kai baka so na a'a akwai abin da kake gani samara mhm, mhm. kenan ka yi gudu ko wata azumi ya ta yi ka dawo a'a shin kun taba samun irin wannan halin ko so guda zan dawo gare ku insha Allah <laughs> bello kun ji dai an ce samari gudu suke shin ku kun taba gudu dalilin kai kayan sallah ko kuma sukari to gaskiya ni in magana za ni akan na ba ma yawa ne in yi gudu eh, saboda in ina da shi zanin wadda nake so saboda ni kai na abin yana birge ni mhm, mhm. in kuma ban da sai ta jira wani lokaci in ya zo sai a yi mata mhm. kenan zancen gudu wannan ba gare ni ba bane ɗan namiji bai kamata ba shi gudu tabbas a wajen ku kama ana ku ra'ayi ko kuma ana ku gani yaya samari suke jin cewa in ba su kai ba kayan sukari ko kuma kayan sallah ya suke ji da ransu to kun san malama samari kamar cikin juna suke kuma suna suka tara mm-hmm. saboda cikin ce kamar duk abin da mutum zai yi ya kamata yi shi saman gaskiya mm-hmm. yau in ya zamanto kana tare da yarinya sai ya zamanto irin wanga lokaci na azumi ko na sallah ya zo Ka kuma baka da halin da za ka yi. Shi nawa ya kamata kuma wani kuri mata su gane cewa da namiji in yana da abu shi kan shi yana jin daɗi shi ma wadda yake so. Mm-hmm. Me namiji sai ya zamanto yanzu idan baka da ka sa kanka wasu karya ko kuma ka ce kawai wani kashe wayan ko kuma ka gudu. Ni a gani na in baka da abu mai mahimmanci da ya kamata sai ka wannan yarinya da kuke tare ka kwatanta mafi cewa da kaiwa wanga abin ya zo amma baka da hali mhm. ta yi haƙuri in wata rana ya zo ko ba irin wannan wata ba sai a yi mata farce kai kanka jin daɗin ka ne a ce ka mata mhm. kuma in ya zama to irin wannan maza da suke kashe wayansu suke gudu wannan abu yana nuhin kenan kai baka son yarinya tsakanin da Allah mhm. yannan kuma ita kuma yarinya idan saboda ka ce baka da tacce ku rabu kenan ita ma kanta ba ta son ka saboda Allah ya ne pas serious kenan shine ya kamata matasa su gane duk abin da ka yi in kana da shi ka yi in baka da kuma sai ta yi haƙuri saboda wata ran ka yi mata. Mhm, insha Allah. Isufu kuna tare da mu? tare da A matsayin ku na matashi shin kun taɓa tserewa kamar yadda kuka faɗi? A'a ba ta faruwa gare ni ba gaskiya. Kenan an tattauna dai an gane ko ana kaiwa? Kamar yadda Bello ne ce in yanayin ya zo baka da su ban maka nemi yariyar ku tattauna. Mhm. Akwai masu ganewa tabarakallah sosai. Mhm, in kuma akwai sai ka samu kai. Mm. eh malam yaya ya kamata iyaye su duba wannan al'amarin na cewa ana kawo iyanka ko kuma iyanka suna kaiwa ga 'yan mata yaya al'amarin ya kamata uwaye su ɗauke shi uwaye abin da ya kamata su gane shi da addinin musulunci abin da ya ce ya mace karama ko mace ma da kanta ma macen ma da ya zama ta almi bai kamata ba bai halalta ba sai ta yi wani abin da za a kawo mata tuwahi ko abin da za ta ci mhm. a wannan uwaye nauyinsu ne mhm, mhm, su ne ya kamata ko ko su ne ke cilas gare su su ma yarinyar nan tuwahi su ta da ita su ba ta abinci daidai wa daidai ba su lissahi da bari mu gani wance wane ya kama ta ko ba an kama ta ko a'a ba a jiran wannan don saboda a cikin addinin musulunci mace yarinya ce karama ko kuma mace ce ta almi isassan mace da yaro wanda yake yana bisa nauyin uban shi a wannan nauyi bisa uba ne yake ba bisa wani ba kenan wannan ba abu ne wanda yake eh, uwaye za su dibi da shi ko ku sai aiki da shi mm-hmm. abinda uwaye za su kiyayewa da shi cikin wannan abubuwa abin wanda yake da wace niyya ce shi yaron ya kawo ko ko ita yarinyar da ta bari ko ko ta ce a kawo su gani su wayan mine eske gaskiya gaskiya shi ne take so da almi ko ba haka nan bane kenan in wannan ne sai su ɗauki matakan su na bisa kan su tsare ta su kiyaye ta bisa kan tana jiran wancan wanda ya kamata wannan abu eh, amma babu nauyi bisa yarinya ɗiya mace ko yaro ƙarami mhm. ko mace wadda take ta almece wanda akwai shugaban fami ya zama to ke ce zaki makanki ta wayo ko ko sai kin matsa mu wani ko ko kin gwada mu wani soyayya ko kin bashi jikinki ko halinki don ki samu wannan tuwafin a wannan addinin musulunci ya hani da wannan mhm. inda kina da ubanki kina da oki su ne bisa su ne ya kamata wannan abin ya hutu. don uwaye sai su kiyaye bisa kan umma telamkin suka yi wani za a kawowa nasu nan shi na wajibi Allah ba lissahi da wancan haka na kisa to madalla zan dawo gare ku insha Allah malam isufu uh, kuna tare da mu ina tare da wai me yasa ne ku matasa kun ɗauki abin sai sai a watan azumi ake kai wa 'yan mata sukari ko kuma kayan tufafi me yasa ba kullum ba kaban sauran watan eh akwai wannan to abin da ya bi ya bi ake cewa ya bi gari tunda yanzu lokacin kyauta in kuka doki wata ramadan misali mm. wata ne da mutane na bukata sukari saboda guda baki da bino da sauransu mm. to shi yasa ka ga sai kai kai kokarin ka kai ma ko kuma sarkanka mm-hmm, mm-hmm. kuma duk abin da aka ce sallah an ce lokacin da za a yi wanka a sa sabin kaya mhm. to shi ka sa kira ga sallah kuma sarmayi na kokarin ma budurwa shi tufafi mhm, mhm, to a wadancan watanni kuma ana iya cewa da dama ba bukatar sake kaya sosai <laughs> kamar in sallah ta zo ne mm. ana yi ana yi amma an fi ga sallah saboda daga sallah ana bukatar canza kaya. Mm. Zan dawo gare ku madalla kamar da yadda Isufu ya faɗi watan Ramadan da sayen kayan sallah na matasa wata alaƙa ce da ake yi tsakanin matasa 'yan Nijar a cikin watan Ramadan ita ce ta sayan tufafin sallah a cikin watan kwanaki goma na ƙarshe na watan Ramadan mai albarka lokacin da ake kashe kuɗi da yawa wajen sayan kayan idi menene kimar ku game da wannan dabi'ar sayan kayan sallah malam bello to mhm. kun san shi watan azumi tun daga zancen sallah dole sai an yi zancen watan azumi mhm. wata ne mai hidimomi wata ne mai albarka wata ne wanda ke banban da duka sauran watanni mhm. sai zama to kenan a ƙarshen shi ana hidda rana wadda ita ce ranar sallah wadda kowa da kowa ranar ranar jin daɗi ce mhm. za a je a yi wanka a sa sabbin kaya a taigai da mutane mhm. ya fi aka ce hidimomi waɗanda ya shafi kowa da kowa kenan ya kamata a ce kowa ya samu ya tsara kan shi ya san da ya eh, shi ma shirin da za shi na ranar ya bambanta da shirin da ya saba yi mhm, saboda shi ne ake hidimomin wannan kayan sallah e surtout ga abu in ya zama to an ce mace mata su duk abin da za su yi sun yi son a ce wance tahi wance wance tahi wance saboda shi ne watar ake samun matsaloli da dama cikin al'amuran duniya saboda shi ya zama to namiji in bai yi kayan sallah ba ko kuma yarinyar ba ta da kayan sallah tana iya ta yi komi da komi saboda ta same shi da ita ma ta samu ta yato tsafta a makarantar sallah wanda ya sa su samarin suke kokarin taimaka musu a ciki to madalla malama kadija in an kawo miki sukari kin ce kawai a wannan mutumin aure na zai yi koko ba dole bane sai in zai aure ni zai kawo mini kayan sallah da sukari ko ba aure na ba zai yi dole ne sai ya kawo gari a yanzu da a halin da muke cici ba da ne ba e samari yanzu yaudara in mata suke yadda mhm. yan soga suka gai samari shawo suka yi yawa yanzu <laughs> haka ne sai yanzu yana nuna miki da kewar ce kadai ce a duniya mace da yake su mhm, da alamu kuma sukarin nan da ya ka miki da kudin kayan sallah wannan da ya baki takan yi wa ya ba da ma mace hudu ko biyar yadda kike sa a kanki da ke yake so haka ne su ma a kansu ya kai musu kenan yaudarar musu ke ni a nawa gani sukari ba ta gwadi ko kudin ka hasala wani ba ta gwadi da kewar ana son ki ko ana so na ni dan da aure abuwa mhm, mhm, mhm. da dama suna iya gwada min da cewar lalle ana da niyyar aure ko babu mai sukari wannan sai an biyan material ko an biyan abu ne da ake da badawa kenan ana ya ba mu kowa akwai wasu abubuwa da mutum zai iya yi da in dai bai son ki bai yayi miki tabbas Eh, ni a nawa gani ba da sukari ko kudin hasan sallah wannan ba <laughs> yi ba ne <laughs> madalla mala isufu kuna tare da mu mala isufu kun ji dai yan uwanku matasa abin da suka ce mi za ku ce a game da kamar yadda yanayin kai sukari yake bon sukari kamar yadda kadi ta ce ba lallai hujja sarmayin yana son ki da armi ba mhm. saboda ko kana son yariya kana iya mata kyauta ba lallai sai kana mata son armi wancan mm. shi wancan hujja ta kana son ta ga armi shine ka kai ka kai tambaya ko kuma ka kai sadakin ka saboda shi wanga suka yi ba wai lalle ba ma sai yariyar da kake so ko dangi kana iya musu kyauta mm. kai ma da letanti letanton kowa kana iya ba mai wanga wanda muke zance na kan samari da yan mata ba lalle hujjar kana son yariya ba ne mm. son armi hujjar kana tare da yariya kuna soyayya ne haka nake gani ta yaya matasa suke yaba wannan ayyukan to a abin alfahari ne fa a ce bebin ki sarmayinki ya kawo miki yi gida sun gani lalle sun nuna abin ya nuna da kina da wanda yake so kuma yake kaunaki sai mm. ma sarmayi idan ka samu ka yi shi kana jin daɗi kamar ka rage wani yauni ne mm. abin ya zama kamar yauni bisa kanka mm-hmm, mm-hmm. in ka samu Allah ya baka halin kai shi to ka futa watannan ka yi shi cikin fara. Mm, Malam Bello, eh, a ganin ku yaya ya kamata samari su yi ya cancanta su yi ma 'yan mata kayan sallah ko ko bai cancanta ba. To, ni tun da na fara zance na na kutamta da yau duk sarmayi kamar farin ciki ne gare shi a ce ya ma wadda yake so mhm. abinda ita ma in ta sa shi daɗin shi kwa. Mhm. Me in ya zamanto mutum bai da halin yi kenan ya kamata a sa riga haƙuri in wata rana zo sai a zo a yi mm-hmm. me yake sa irin wannan abubuwa yanzu mutane sun mai da aniyar su da ƙarya abin da baka iya kai sa kanka sai ka yi shi e ya kamata kuma su ma uwayen yara mata su ja hankalin ɗiyansu yau idan ɗiyarku tana da yi ko wanda za ta arme tun da bai armen ba to duka ci da shanta da ta yana saman uwayenta mm-hmm. me sai ya to za ku iya ganin wasu iyaye idan suka san yarinya tana da sarmayi sai a ya zama to duka wasu abubuwa sarmayi ake bari shi kenan idan sarmayi ya gane da shi ko uwayen yarinyar ma sama gare shi ne suke bugun gaba kenan shi sai ya mata abin da ya ga dama kuma da ranar tsaka sai ya tashi kyale wannan yarinya mm-hmm. me in ya zama to uwaye sun kula da sarmayin da babu abin da ya kamata su dole ne ya kamata su yi shi kenan ya kamata mutane su gane uwaye suna da matsayi mai mahimmanci da ya kamata su sa cikin tafiya da rayuwar iyalinsu yannan su kuma ɗiya mata da su maza ya kamata kowa da kowa ya aje hanyar karya mhm. ya bi ta gaskiya abu in kana iya ka yi shi ka yi shi idan baka iya kuma sai ka hakura malam bello shin shi in an ce kai sukari kamar kusan akwai wasu suna cewa in na kai wa yarinya kayan aure zan kai mata sukari wasu kuma kamar in ina da niyyar aurenta ne akwai wata soyayya ce wadda ta hucewa ce shin a wa'annan akwai wa'anda suke kai sukarin koko sai in ka san lalle lalle zaka auri yarinyar nan ce to kun san abubuwa kashi biyu suke mhm. akwai kan sukari da kudin da kayan sallah mhm. kuma haro akwai kayan sallah mhm. yanzu mahi yawancin lokaci wa'anda ke kan kudin sukari da na kayan sallah gidansu yarinyar irin waɗannan ɓangare ne suke nuna ya eh, lalle su suna nan saboda su armi yarinyar ne yanzu wancan ɓangare shine waɗanda su kayan sallah suke ma yarinya to mafi yawanci waɗannan mutane waɗanda ke ma yarinya kawai kayan sallah ba dole ba ne ya eh, lalle sai sun armi yarinya saboda suna iya su rika ma yarinya kayan sallah mai ita uwayen yarinya uwa su uwa yarinya san da mutanen ba ke yin kayan sallah ko kuma bu ganin shi ba mai kai yanzu da ya zama to ka kai sukari gidan su yarinya kamar ka ce kai ga ka kai ne annan kuma kai ne ke son karmi yarinya uhm, uhm, uhm, kenan hakan gani abubuwan su kenan ga wakala to madalla shin kuna ganin cewa kamar bin wannan al'adar ya cancanta koko a kyale shi to gaskiya ga al'ada saboda mu eh, abu ne wanda ba tun yau ake yin shi kenan abu ne wanda ba tun yau ake yin shi ya jima ana yin shi kuma sai ya zamanto ana irin wa'anga kyautuka ne saboda ka kara dankon soyayya ke tsakanin ku da ya me ya kamata a san ya ya kamata a yi su shine babban matsala mhm. kenan gyaran da za a yi duk abin da za a yi suke irin abubuwa a san da an yi shi daidai kwalkwado daidai hali to da lazar dawo gare ku ustaz sai ku dan ba mu ƙarin haske a game da eh, wannan kai sukari da samari suke yi kuma da abin da ya kamata su yi da ya dace na kan addinin islama shi inda soyayya ce ai ba sai ka ɗana mai kanka ba mhm, mhm. don saboda eh, Allah ya faɗa cikin aya ta 21 cikin suratul eh, rum mhm. inda Allah ya ingantar da ma soyayyantaka tsakanin maza da mata sai Allah ya ce wa min ayati an khalaqa lakum min anfusikum azwajan وجعل بينكم مودة ورحمة لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون الله ce shi Allah cikin ayoyin shi cikin alamun shi ya san ya hudda daga cikin ku maza mata abin kamla don su zama mutu don su zama muku matan ko ku matan da za zama tare da su wanda in kuka gansu za ku jin daɗi ba don kun ba saboda ku ji daɗin juna kuma ya sa tsakanin ku tausai da son juna ke ki tausaya ma namijin in kin ga kamar bai kawo ba don ya kasa ne ko kuma yana son ya tozartar da kina a'a yana da niyya mai salman abin bai tabbata ba menin bai kamata ya kawo wani eh, wani ba tunda abin da ake so cikin soyayya kamar doga aya ta ce mawaddatan warhama tausai da son juna ki tausaya mishi ya tausaya miki abin da ki san baya da shi ki san baya da shi wanda shi kuma san ya yi shi bai kai sai ma kin yi wani wani tsanantawa saman shi mm-hmm. Mm-hmm. za ya kawo shi shi da kanshi haka ne ake son ya zama shi abin da ake so wannan kamar fahimtar junan nan cikin rayuwa ko ba da ko ba da wani azumi ba ko ba da wata sallah ba ya zama to wannan abin akwai shi to shi ke sa in aka tashi mm-hmm. cikin wannan hali sai ga in an yi alme akwai son juna akwai tausaya ma juna tausaya ma juna gakki azama abokin zamanki abubuwa wanda ki san ke da kanki kin sani kin fi kowa sanin ba ya shi kenan kin so wani abu da mun ba soyayya ba ce wani abu ne mun dan shi ne Allah ce kuma ga aya wajen kare ce yace eh, inna fi zalikal ayati lakum lakum yatafakkarun wannan ayoyi ne Allah ke bayyana mana ga waɗanda wasu suna iya gane akwai wasu wanda rihe ne kuma suke kenan wannan abubuwan wanda suke matasa ya kamata in za a son juna a soyi juna don Allah kuma don soyayya da don tausi ko kuma matasa in akwai halin yin bai kamata ba sai ta yi bege wajen uwarta mace abinda kai kake iya kai a kai ma ka kawo mata ka yi mata yadda ake amma a yi shi cikin hanya ta ka'idar da hanya wanda an san za ta kaiwa ga wani manuwa mai kyau mm-hmm. shi ne ake so mm-hmm. Mm-hmm. malama khadija wani irin kira ne zaki yi zuwa ga matasa eh cira da zani ma an na surtout 'yan mata ce musu zani mu dawo ga hankalinmu mhm, mhm. mu dawo ga hankalinmu don paske lokaci sun canza yau a lokacin da muke ba ni iya cewa don wanga ya yi sai na yi mhm. da alhali kun ba alhali guda gare mu ba kenan in na ce sai na yi sai in sa kaina kin abin da in zan yi nadama sai na ce inda na sani ni alawa gani wallahi ko an kai miki swikar ko ba a kai miki swikar in dai kuna son juna ko ta zaman ku ne ne swikar kuma mace wannan da namiji yanzu a zaman da muke matasa yanzu eh, inda ake son ka ka sani kuma inda ba a son ka bai kai ba an baka wani abu inda wani abu ake diba gare ka ka sani kenan mu kiyaye mhm, mhm. mu dawo ga hankalinmu mhm. mu san inda ce mu na ciwo mu san abin da in mun yi shi yau gobe zai ratara mu to madalla zan dawo gare ku insha Allah malam bello wani irin kira ne za ku yi zuwa ga matasa ni kira da za mu zuwa ga matasa gaskiya si ne ya kamata a ce matasa maza da mata kowa ya natsu kowa ya gane menene nake so menene wanda nake tare yake so wannan menene ya kamata a ce mun yi mm-hmm. tunda kana iya kaso abin da ba haka nan bane me kenan abin da ya kamata babba mahimmanci da ya kamata matasa su yi shine mace 'yan mata ta ya kamata su gane zo ni irin samari ne ke san su tsakani da Allah mm-hmm. kuma ni irin samari ne annan saboda su yaudare su kenan a yi hattara saboda ga a ta yi abin da tura ke ce ma kado an ne ga aji a baka wani abu kai ta maha eh lalle mutunan ga yana son ka tsakanin da Allah yake ashe ba haka nan bane su kuma uwayen yara ya kamata su kula bisa tarbiyyar diyansu su kula da diyansu da waɗanni irin maza suke ma'amala yannan kuma kotan namiji shi ma uwayen su gane da wacce irin ɗiya ke mu'amala yau wani gida ciyayi halayen da suke hakanan za mu samu ciwo maganin wanga matsaloli na matasa mm-hmm, mm-hmm. insha Allah Madalla zan dawo gare ku insha Allah. Ustaz shin kuna da wata shawara da za ku ba wa al'umma ko kuma in ce matasa masu yin irin wannan ayyukan? Eh, shawarar da zan ba su shi dai eh, ya zamanto eh, abu ne wanda ake tsakanin da Allah. Mm-hmm. Wato ya zamanto ya tsawurin wurin zancen kyauta ne. Kuma shi wanda ke da nauyin yayi wannan abin in ma mutum ne wanda yake da niyya alman ita wannan yariyar ko kuma mutum ne wanda yake da cilaskin ya mata abin da ya kamata ya yi shi daidai wa daidai abin ne wanda yake ba cilas bane cikin addinin musulunci mai an so shi kamar addinin musulunci ya so ko da so ɗaya cikin shekara ya zamanto ka kasa farha cikin rayuwar iyalinka kama iyalin ɗiyanka ko masoyanka wani abu da wanda za a farhamta musu rai ana son wannan ka diba cikin lokaci zuwa lokaci kamar so ɗaya ko so biyu cikin shekara ka yi wani abu wanda vraiment za su jin daɗi kowa za ya fara wannan ana son shiga addinin musulunci eh, abubuwan da suke amma mutane su kiyaye ba kamar wajibi ba ne shi abin da ya kamata a eh, diba cikin addinin musulunci a tsare bisa kan abin da a ci da su wajibi ne da wanda ba ci da su ba mhm. nan yawancin mutane suna dangance da irin wanga harkoki suna bambanta galgajiya ko ko eh, eh, tradition al'ada mhm. nasfa mhm. da addini a baɗe ba ne addini shi in ya wajabta abu ya wajabta shi ne kuma akwai wanda aka hauda ma nauyin abu nan wanda suke wanga abubuwan duka ba an hau da musu bin cilas kuma ita ma waccan kin ba an sa cilas bane sai ta yi unhwani da wannan ƙilata eh, ta ko kyawun nata don ta samu wannan abu duk wannan ba wajibi bane abinda duk ba wajibi ba addini ba aiki da shi kenan abin in ya samu wallahi alhamdulillah bai samu ba mustahabbi ne to madalla malam isufu mun zo ƙarshe wani irin kira ne za ku yi zuwa ga matasa 'yan uwanku? a kira da za ni ga matasan wana shine a fahimci juna a kowane yanayin da ake ciki idan yanayin ga na sallah ya zo ya kamata a samu a yi magana in kana da hali ka kwatanta mata ga halin da ga abin da kake iya yi saboda a kodan suna badawa ma mai dan abin da suka bada bai kai ba sai ga ya zo ya zama matsala waɗansu kuma ba su da to in yariyar na ganewa goma a tattauna a samu a samu mafita mhm. ya fi bacci wannan eh, saboda gaskiya ita ce gaban komi kamar yadda bello ya ce toma da lama saurare a nan muka zo ƙarshen muhawarar tamu ta studio Kalangu wanda ya ba da damar tattaunawa kan batun kyaututtuka da matasa ke bayarwa ga masoyansu a cikin watan Ramadan asali da kuma matsalolin shi. A haka ne muka kasance tare da Dr. Mustapha Ahmadu malamin addinin Islama da kuma Isufu Emud shugaban diaspora na ɗaliban jihar Agades eh, kuma ɗan gwagwarmaya ne a kan waya da Malam Muhammadu Alasan Bello ɗalibi ne na fannin ilimin halayyar ɗan Adam da kuma Malama Usaini Lamu Khadijatu ta ƙungiyar muryar 'yan mata matasa. Anan muke ce muku ma asalam baki muna muku godiya da kasancewa tare da mu.